Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلي Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safi yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da muka saba za kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirinmu na gaba shine shirin na shiriyar Alkur'ani. Daga shi kuwa sai mu tike shirin namu da shirin nan na Afirka a yau. Da fatan masu su gyara zama kuma za su daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya ce ba zai gana da joe biden na ƙasar amurka ba a ziyarar da zai kai birnin new york a cikin kwanaki masu zuwa a najeriya kuma ana tilasta wa'anda suka yi allurar rigakafin covid-19 a wajen kasar biyan naira 39 a lokacin shigowar kasar sannan za ku ji cewa kakakin fadar kremlin ya mayarwa biden martani kan amfani da makaman kare dangi. yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jin halin musulunci ayatollah imam said ali khamnai a nan ƙasar iran ya bayyana cewa tattakin arba'in na imam hussein Ali salam da ke faruwa a iraki da kuma wasu wurare alama ce ta allah ta'ala yana son ɗaukaka tutar addinin musulunci a duniya kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto imam hamna'i yana faɗar haka a jiya asabar a lokacin da ɗaliban jami'o'i a nan ƙasar iran suka kai masa ziyara a husainiyar imam khomeini kudisa sirruhu da ke gidansa a nan birnin tehran jagoran ya buƙaci ɗaliban jami'o'i matasa su yi amfani da samartakan da suke ciki ta yadda ya dace don za ta wuce su shiga cikin ƙungiyoyi masu raya addini da kuma zukatansu su kuma gode wa allah ta'ala bisa ni'imar da ya yi masu imam Hamna ya halarci taron arba'in na imam hussein salam da sahabbansa da suka yi shahada a karbala a shekara ta 61 bayan hijira a husainiyar imam khomeini da ke gidansa a nan birnin tehran tare da ɗaliban jami'o'i da suka ziyarce shi shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ba zai gana da takwaransa na ƙasar amurka joe biden ba a ziyarar da zai kai birnin new york don halartar taron babban zaurin majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara karo na saba'in da bakwai kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta cbs ra'isi ya bayyana wa cbs kan cewa ba zai haɗu da biden ba kuma baya tsammanin haɗuwarsu yana da wani amfani shugaban ya ƙara da cewa a wajensa babu wani bambanci tsakanin gwamnatin democrat ta shugaba biden da kuma wacce ya gada ta conservative ta tsohon shugaban kasar wato donald trump ya kuma kara da cewa a baki dai sun bayyana mana cewa akwai bambanci a tsakanin jam'iyyun biyu amma a aikace babu hakan a ranar 15 ga watan satumban da muke ciki ma shugaba ra'isi ya faɗa wa tashar talabijin ta aljazira ta ƙasar qatar kan cewa shi bai ga wata fa'ida ko amfani wanda a ƙasar iran za ta samu a haɗuwar shugabannin ƙasashen amurka da iran a kai tsaye ba a haɗuwarsu a ganinsa ba zai sa amurka ta ɗaukewa ƙasar kuma tattalin arziki mafi muni da ta ɗora wa ƙasar ba kakakin fadar kremlin na ƙasar rasha ya mayar wa shugaban ƙasar amurka joe biden martani dangane da furucinsa na cewa idan putin ya yi amfani da makaman nukiliya ko kuma na sinadarai kan ƙasar ukraine to hakan zai sauya fuskar yakin da ake yi a ƙasar ta ukraine ya koma irin na yakin duniya na biyu tashar talabijin ta plus tv a nan tehran ta nakalto kakakin putin yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa ƙasar rasha tana da jan layi dangane da amfani da makaman nukiliya a kan wata ƙasa a duniya kuma a rubuce yake cikin tsarin harkokin tsaro na ƙasar rasha wanda kowa yana iya karantawa dimitri peskov ya ƙara da cewa a fili yake kasar rasha za ta yi amfani da makaman nukiliya ne kawai kan wata ƙasa idan da farko ita ƙasar ce ta yi amfani da irin wannan makamai kan ƙasar rasha a wani bangare kuma kimanin wata guda da ya gabata ministan tsaron ƙasar rasha sagai shaigo ya bayyana cewa kasar rasha ba ta bukatar amfani da makaman nukiliya don samun nasara kan sojojin kasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa boh daga nan birnin tehran wata kotun kare haƙƙin bil'adama a ƙasashen turai wato the european court of human rights echr a takaice ta yanke hukuncin cewa dole na gwamnatin ƙasar faransa ta dawo da 'yan ƙasar guda biyu mata wanda suka shiga ƙungiyar daesh suka je kuma ƙasar syria don yaƙi da gwamnatin ƙasar amma halin yanzu ɗaya daga cikinsu ta mutu a yayin da ɗaya kuma take zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ɗanta da kuma 'ya'yan wacce ta rasu a arewacin ƙasar ta siriya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kakannin yaran ne suka shigar da ƙarar ƙasar faransa a gaban wannan kotun don tilasta wa gwamnatin ƙasar amincewa da shigowar matan da kuma 'ya'yansu da suka haifa a hannun da'ish shigowa ƙasar faransa kafin haka dai gwamnatin kasar faransa ta ki amincewa da su dawo kasar ne saboda abin da suka ce ai su ne suka kai kansu hannun da'ishawa a ƙasar syria a halin yanzu dai akwai 'ya'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish daga ƙasashen kimani 60 a duniya wanda suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira a arewacin ƙasar syria saboda gwamnatocin ƙasashensu sun ƙi su koma ƙasashensu jaridar leadership ta najeriya ta ba da labarin cewa akwai wasu 'yan kasar wanda suke shigowa daga kasashen waje tare da karɓar cikakken allurar rigakafin cutar covid-19 daga kasashen da suka fito amma jami'an kiwon lafiya a tashoshin jiragen sama ko kuma wasu mashiga na kasar suke karɓar naira dubu tara ko ma fiye da haka daga hannunsu jaridar ta ƙara da cewa ta zanta da wasu wa'anda hakan ya faru da su sun kuma tabbatar mata kan cewa ana yin hakan ikachiku omeje wanda ya shigo kasar daga kasar ireland ya bayyana cewa ya karbi cikakken allurar rigakafin covid-19 a kasar ireland amma an tilasta masa biyan kudade kafin ya shiga kasar labarin ya kara da cewa tun ranar hudu ga watan abrilun da ya gabata ne dai kwamitin kula da cutar corona a najeriya ta ba da sanarwar cewa wa'anda suka karbi cikakken alluran cutar da kasashen da suka fito ba sa buƙatar yin gwajin cutar bayan shigowarsu kasar haka ma wa'anda za su fita ba su buƙatar yin gwajin idan sun yi alluran masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan To ban da kuwa sha labaran duniya daga bakin Tahir Amin yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu. shirin na da allah dai zai mai da hankali ne akan yadda aka gudanar da tarukan 40 na wannan shekara a kasar iraki wanda kuma ya samu halartar miliyoyin mutane daga sassa daban-daban na kasar iraki da kuma kasashen duniya wanda dai shine abin da shirin zai mai da hankali a kansa a yau da allah da fatan masu za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. asabar 20 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya sannan kuma wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan satumban shekara ta 2022 ne aka gudanar da babban taro na ziyarar 40 na imam hussein alaihi salam a birnin karbala wanda ke kasar iraki wannan taro dai ya gudana ne tare da halartar miliyoyin mutane waɗanda suka fito daga sassa daban-daban na kasar ta iraki da kuma ƙasashen duniya mahukuntan kasar iraki dai sun bayyana cewa fiye da mutane miliyan ashirin ne suka gudanar da tarukan arba'in na wannan shekara wanda kuma shine adadi mafi girma da aka samu tun bayan da aka fara gudanar da irin waɗannan taruka bayan kefar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta 2003 mahukuntan kasar iraki dai sun bayyana cewa taron ya gudana lami lafiya ba tare da samun wata matsala ba kuma dukkanin tsare-tsaren da aka yi dangane da wannan taro an aiwatar da su a cikin nasara taron arba'in dai taro ne wanda ake gudanarwa a birnin karbala na kasar iraki inda hubbaran imam hussein alaihi salam yake da kuma waɗanda suka yi shahada tare da shi daga cikin sahabbansa da kuma zirar manzan allah waɗanda suka kasance tare da shi a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa kufa bayan da sojojin yazi dan ma'auya suka tare su a wannan wuri kuma suka yi masu kisan kiyashi bayan cikarar kwanaki arba'in da yin kisan kiyashi a kan zirar manzan allah ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan allah wato jabir bin abdullah al'ansari ya ziyarci kabarin imam hussaini alaihi salam a karbala da kuma sauran shahidai da suka hada da zirar manzan allah da kuma sahabban imam hussaini alaihi salam waɗanda suka shahada tare da shi kuma aka bizne su a karbala bayan nan kuma imam zainal abidin alaihi salam dan imam hussein alaihi salam ya ziyarci imam hussein a wannan wuri wanda kuma tun daga wannan lokaci ne wannan ya zama wata sunna wadda ake rayawa ta ziyarar imam hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzon allah da suke shahada a karbala wanda kuma tun daga wannan lokaci har inda yau take masoya manzon allah da iyalan gidansa ba su kushe ba suna raya wannan ziyara ta 40 a wannan shekara baya ga mutanen kasar iraki da suka fito daga sassa daban-daban na kasar mutane sun zo daga kasashen duniya kimanin 80 waɗanda suka halarci tarukan na 40 na wannan shekara wadda kuma wannan shine adadi mafi girma da aka samu na halartar mutane na adadin kasashe da kuma adadin mutane wanda hukumomin iraki suka tabbatar da cewa adadin ya haura mutane miliyan ashirin an ɗauki ƙwararrun matakai na tsaro a dukkanin faɗin ƙasar iraki wanda hakan ya haɗa da sassa na kudancin iraƙin da kuma na arewaci musamman ma daga yankuna da mutane suke yin tattake zuwa karbala baya ga kuma an ɗauki wasu matakan mafi tsauri a kan yankunan najaf da kuma karbala ɗin wanda nan ne taron ya fi cincirin dan jama'a musamman ma yadda mutane sukan iso birnin karbala ne daga birnin najaf inda suke yin tattaki na tsawon kilomitoci wannan ya sa an zuba dubban jami'an tsaro tun daga birnin najaf zuwa birnin karbala wanda hakan ya bayar da kariya da kuma natsuwa ga miliyan mutane da suke yin tattaki akan wannan hanya baya ga kuma a cikin birnin na karbala wanda nan ne ake gudanar da waɗannan tarika da kuma nan ne hubbaran imam hussein alaihi salam yake da sauran gaburkan waɗanda suke shahada tare da shi a lokacin waƙi'ar karbala ofishin gwamnan karbala ya sanar da cewa hukumomin tsaro na cikin gida a ƙasar iraƙin sun zuba jami'an tsaro na farin kaya da kuma waɗanda suke sanye da kayan sarki wanda adadinsu ya haura dubu talatin da kuma dukkaninsu suna gudanar da sintiri da sauran aika na tsaro da hakan ya hada da kafa shangaye na bincike da kuma kafa kamarori a sassa daban-daban na cike da wajen birnin domin tabbatar da cewa ana sa ido a kan dukkanin abin da yake kai da komowa domin bayar da kariya da kuma tsaro ga masu ziyarar imam hussein alaihi salam watakila ɗaukar irin waɗannan matakai baya rasa nasaba ne da abubuwan da suka faru a lokutan baya musamman ma bayan kifar da gwamnatin kama karya ta saddam hussein inda 'yan ta'adda da suke samun goyon baya da tallafi daga wasu kasashen larabawa suka rika kai munanan hare-hare a lokutan da ake gudanar da irin waɗannan taruka na arba'in da kuma sauran tarika na ziyarar imam hussein alaihi salam musamman ma a lokutan ashura bayan nan kuma an samu dubin dubatar mutane waɗanda suka gudanar da ayyuka na sadaukarwa da sa kai domin taimaka wa mutane a ɓangare daban-daban da suke buƙatar taimako musamman abubuwa da suka shafi kiwon lafiya wanda likitoci da dama sun shiga cikin wannan aiki domin taimaka ma jama'a da kuma jami'an kiwon lafiya na cikin kasar iraki da ma waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya ba ga kuma a cikin gida wasu daga cikin gidajen abinci da kuma otal-otal na saukar da jama'a sun sadaukar da kayayyakin aikinsu domin taimaka ma baƙi waɗanda suka zo gudanar da wannan ziyara musamman ma waɗanda suka zo da ƙasashen ƙetare sannan kuma jama'ar gari musamman ma mazauna birnin karbala su rika sarokar da gidajensu da kuma da abin da suke da shi domin taimaka ma baki irin wannan taimakekeniya da kuma ruhi na yan uwantaka yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda imam hussein alaihi salam ya nufin karfafawa a cikin al'ummar musulmi da kuma mayar da wannan al'umma ta zama al'umma guda ɗaya wadda take tafiya akan wannan tafarki na kyawawan ɗabi'u wanda kuma shine korar musulunci kuma koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gina al'ummar musulmi a kanta baya ga ayyuka na jami'an tsaro da kuma sauran bangarori na jama'a da suke gudanar da ayyukan sadaukarwa dakarun sa kai na hashi da sha'abi su ma ba a bar su a baya ba domin kuwa sun shiga dukkanin bangarori da ake gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa domin taimaka ma jama'a da hakan ya haɗa da bangaren ayyukan tsaro inda suka yi aiki tare da rundunar tsaro ta gwamnatin kasar iraki a dukkanin sassa domin tabbatar da cewa an gudanar da wannan taro lami lafiya kamar da kuma suka shiga a dukkanin bangarori na kiwon lafiya da sauran bangarori na taimaka ma jama'a inda aka yi waɗannan ayyuka tare da su baya ga haka kuma kamar dai da aka saba gwamnatocin iran da iraki sukan gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a duk lokacin da ake gudanar da irin waɗannan manyan taruka na ziyara wanda kowa a wannan karan ma ƙasar iran ta bayar da gagarumar gudunmawa ga ƙasar iraki ta ɓangarori daban-daban domin tabbatar da cewa gudanar da waɗannan taruka lami lafiya kuma a cikin nasara baya ga wannan kuma tawagogi daga ƙasashe daban-daban waɗanda suka halarci wannan taro na ziyara arba'in na wannan shekara sun kasance a fagage daban-daban kama daga ɓangaren taimako na likitanci kamar da muka ambata da kuma sauran ɓangarori na taimaka ma al'umma wanda hakan ya hada har da wasu kamfanoni da suka yi sadaukarwa da abubuwan da suke samu domin taimaka ma masu ziyara ta arba'in a wannan shekara a wannan karo bisa la'akari da cewa adadin waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya yana da yawan gaske wannan ya sa tawagogin da suka fito daga ƙasashe sun raka daga tutoci na su domin iya tantance al'ummomin da suka fito daga ƙasashe daban-daban da hakan zai taimaka wajen kasantuwar matafiya a wuri guda dunkule ba tare da samun rarrabarsu ko bacewar wasu daga cikinsu ba saboda cunkoson jama'a ɗaya daga cikin togogi da suka fi ɗaukar hankali a wannan taro na ziyara arba'in a wannan shekara ita ce babbar tawagar falasɗinawa wadda ake kira da nada'ul akasa wadda wannan tawaga ce wadda ta kunshi malamai daban-daban da suka fito daga yankin zirin gaza da kuma yankunan da ke nablus da yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus wadda dai tawaga ce wadda ta haɗa nawa zalla da kuma dukkaninsu mabiya tafarkin sunna ne kuma su kasance a cikin wannan tattaki na ziyara arba'in a wannan shekara inda suke bayyana imam hussein alaihi salam a matsayin ranzi ko kuma wata alama ko kuma wani jagora na yaƙi da zalunci da danniya da kuma abin da suke yi ya yi daidai da tafarkin imam hussein alaihi salam wajen ƙalubalantar zalunci na yahudawan sahiyuniya da suke mame da masallacin kudus mai alfarma bai ga kuma wasu togogin ma da suka fito daga wasu kasashen kamar italiya da spain da rasha wanda sun hada da manyan malamai na mabiya addinin kirista da kuma dukkaninsu abin da suke faɗa imam hussein alaihi salam ba na musulmi ne kadai ba imam hussein na dukkanin 'yan adam ne domin kowa ya sadaukar da rayuwarsa ne domin 'yan adam domin ya kubatar da su daga zalunci da danniya da kuma tabbatar da adalci wanda ɗan adam zai samu sa'ida da dama daga cikin irin waɗannan manyan malamai na addinin kirista da ma malamai na addinai daban-daban da suka fito da ƙasashen latin amurka da kuma wasu ƙasashen asiya sun yi rubuce-rubuce daban-daban waɗanda suka bar su a matsayin tarihi na tabbatar da goyon bayansu ga yunkurin imam hussein alaihi salam wasu daga cikinsu suna danganta kalamansu da kalaman mahatma gandhi tsohon firaministan indiya wanda ya bayyana gwagwarmayar sa da kuma tsayin dakan sa da karfin ruhi da jin da ya samu daga irin darasin da ya dauka daga gwagwarmayar imam hussein da yunkurinsa a karbala wanda yake bayyana cewa a lokacin da yake gwagwarmayar neman 'yanci ga al'ummar indiya a tun lokacin da ya yi rauni ko kuma ya nemi ya miƙa wuya idan ya tana tsayin dakan da imam hussein alaihi salam ya yi wajen kin miƙa wuya ga azzalumai sai wannan ya bashi karfin gwiwa kuma ya ci gaba da yin tsayin daka wanda hakan shine babban sirrin samun nasararsa. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya da suke dole anan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki don jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri da kasance cikin koshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi rakamu musulunci radon iraq yau karshen bako kun mu lokaci mu gaida yan uwa da bakan arziki na farko da ina gaida kai kanka Hassan barka duk inda kake kai da iyalinka ina gaida iliya hamidin duk inda shike ina gaida hadda mai kwamfuta duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida nazibi ibrahim duk inda shike ina gaida tango kanina da na hafe yi ba ina gaida maliki kanina da na hafe yi ba ina gaida ali alhaji hamza da na abiya so ina gaida rahamu da na abiya so ba da bayan haka na ina gaida da mai kwamfuta duk inda shi dan bari bari ina gaishe shi to duk wanda cikin wanga daki mai tarin albarka zuwa ga iliya mai shayi da kanti duk inda shi najeriya ai bukukuwan karshen mako lahiya kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a ulun mai yamai jamboriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na Head muryar Hausa ina muku fatan alkari da fatan an waye gari cikin koshin lafiya da farko dai suna na Sulen Siddi daga jihar Gombe kamar yadda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki to ina yi ma kowa da kowa fatan alkari ina gaida jagoran shiri wato Hassan Barka da Ibrahim Haruna mazauni a kasar Kamaru da Kadore Bigaga dan Fulanin Warji sannan ina gaida yayana sidi da ke jihar Gombe da yayana Umar da ke zaune shi ma a jihar Gombe da yan uwa abokan arziki da suke cikin wannan gidan duka Sulen sidi na mako fatan alkari da fatan mun gari cikin koshin lafiya wannan gidan rediyo da yake ba mu dama muna miƙa saƙon gaishe gashe mu ubangiji Allah ya ma ma'aikatansa albarka ya muna albarka ga baki ɗaya mai magana Sulen sidi daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya. alkhairi assalamu alaikum rahmatullah. sashin hausa na radio musulunci ta iran mai albarka mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida shagoran shirin hassan barka da sauran ma'aikatan gabaki da ina musu fatan alkhairi ina gaida alkasum da shi da tahir wanda suke agadis ina gaida raba mai aski baba ya lefe sanusi mu da ta tasiyon gwatudu Isu mu da ta da ta zamanta kasimo to kasuwar kwalliya laitoro mai sansi da dukkan dai alomar jihar da magarami na gaida su baki daya ina gaida ilyas yakubu da gawa na zifiri shagari da wani lawali game da tsoho mai albarka da kadoro da gagadan fulanin wargi a da mai kwamfuta da duka da wanda suke sauraron wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya a halin yanzu ina gaida su ina musu fatan alkhairi mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaran gyambore ta niger Salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam daga Loko Gomin daga Sokoto a tarayyar Najeriya kamar kowane karshen sati. A yau ma mun shigo ɗauki da sakonnin gaishe gaishe mu. Na farko yana gaida hada mai kwamfuta mai yama faru kuma haikaro ga balaruwan kanwa Ahmad Ladan Girkau baban gir IBB Giyawa. Isu madattai Yabo mai aski ba da raka Sanusi madattai Ibrahim Haruna mai anguwa Ilyas Kurezi Ilyas Yakubu Digawa. Shetu Tahir Agadas Doziman Taxi Motom kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bare bari taso unguwa tudu da magaran na agwa mai faci tsoho mai albarka nijar alkasim baba liman Ahad, abdulaziz prezi letoro mai sayans hassan alhaji umara muji jirgi mai adaidaita benzema da ke agadas bukari roga roga baban gida fajewa ta kai gwani lawan ali gamadan isa jikan mai saje shafi'u tupac baban gidabu fajewa ta kai gazali abdu tasawa ibrahim haruna mai anguwa usaini star kasuwar kwalliya da magaran da fatar duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai mai gaishe su na zifi ibrahim rugarma da shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajin daga mai niger yau kuma lokaci mu gaida yan uwa da amna arziki na farko yana gaida abokina dan uwa na eh, alhaji rabi mai aski daga na hadda magaram akwai albiru sarkin aiki tun na ƙasa gaba ɗaya shi ma abokina yayana ƙane na haga sheka namijin duniya akwai iliya mai shayi garkin daura shi da family yakin shi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai dozuman taksima tsohon abokina kenan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ilis daga na ha agadas dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai abokina na kaina dubin gaisuwa gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai dan fulani wanda ba su ba mutum shara dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare dan <laughs> fulani warji dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nisha radio voh iran mai magana alkasim ne daga nan agades jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son a bani dama in mika sakonni na gaishe gaishe kamar haka da farko ina gaida mai gabatar da wannan shiri da ma'aikatan radio voh gaba ɗayansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya gaskiya muna jin daɗi kwarai-kwarai da gaske yadda kuke gabatar da wannan shirye-shirye naku na radio iran da farko dai ina gaida alkasim baba wanda yake a nan Agades ina gaida shi tutela a nan Agades ina gaida gubaidu zakin wace a nan agares ina gaida eh, eh, malam abbali a nan shi ma wanda yake agares ina gaida tsoho mai awalin wanda yake niyami ina gaida tsoho mai burodi da shayi a nan garkin daura shi ma ina gaida abokina eh, sunusi madatte da isu madatte da litoro da na'awa mai faci da fatan suna cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum radio biyoyi hausa ta heran mai magana shi ta tare daga nan agar jamhuriyar nijar mamba ne na kungiyar association haɗin kan matasan nijar ina muku fata alheri na farko ina ina gaida firizidan kinmu eh, ibrahim haruna bingira jabuza wanda yake a jamhuriyar kamaru a daidai wannan lokacin ina gaida abokina yakuba mai aski ba daraka nan jihar da magaran akwai usain star kasuwar kwaliya dozuman takasi moto eh, na gwa mai faci na gaishe letro mai sansa akwai haɗa mai kwamfuta da ke tarayyar nigeria akwai sumayya abubakar na gaishe ta tsoho mai albarka da ke niyamai ina mishi fata alheri akwai alkasuwa nan birnin agaris akwai ba eh, prezi ilyas na gaishe shi kullum a yanzu ce da ke nan birnin agaris tufaka mai wace ina mishi fata alheri eh, akwai dukkanin akwai babana ayuba lasan da ke nan birnin zandar na ga shi ina mishi fata da yadda fata yana saurare na daidai wannan lokacin da kowa da kowa akwai babana she ayuba ana ce mishi she ba yana mishi fata da yana garin mai gizawa radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firizi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar gashi muna karshen mako a ba mu dama mu isar da gaisuwar mu ga yan uwa da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka da sauran abokan aikin ka baki daya yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida ina gaida su kaman kwansayyan namu shitu tayar agadas ina gaida shi lawa alashi abbali ina gaida shi agadas akwai bukari roga roga agadas alaji dila mai nama banzema agadas ina gaida shi mansur dan nigeria ina gaida shi akwai abokin nawa alkasim baba liman akhar ina gaida shi alkasim anguwa amare wata agadas ina gaida shi ba zan manta da shi eh, tahir m tahir akwai mamman buniya yakubu awashe iso madattai iriyasu mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi akwai abokin abokin nawa abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya akwai muhammadu dan bari bari eh, ina gaida shi ne mai eh, mazandaga akwai abokin nawa eh, wanda muke tare da shi a cikin wannan gida shine jujuman taksi moto zandar ina gaida shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da maganin jamhuriyar nijar alhamdulillah da yake ma muna karshen mako ne za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amannan arziki na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato malam hassan barka da awul kunya da tahir amin da zainab bashir bayan wannan ina gaida mai gida na sanusu madattai akwai isu madattai akwai nazifi ibrahim rigar malam shagari akwai alkasim baba liman a Gades akwai prezi ilias kulob da yanzu ci a Gades akwai shafi'u tupac mai wata a Gades akwai shita tayar a Gades akwai ahmad ladan girkau akwai hassan alhaji omar da baba lefe da magaram da letoro essence da magaram da lawali dan madam da inusa makiyayi geza da dozman taxi moto da magaram da baba Iliya mai shayi garkin daura da Haruna Ibrahim mai anguwa bingirawa mazamnin kasar Kamaru da fatan kowa da kowa na cikin koshin lahiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar kamar yadda aka saba ba mu dama a kowane ƙarshen mako a wannan makon ma na shigo ne domin in gaida yan uwa da aminan arziki da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Bar barka akwai kabiru sula usman bakin kasuwan taransa da magaran akwai husaini haruna da magaran akwai sanisi madatsai da magaran ba zan manta da abokina samaria haruna idris mazauni kasar libya akwai shitu tayar agades ina rage da sulan suddi da ke jihar gombe daga karshe ina fatan kowannen su yaji kuma yana cikin koshin lafiya na gode sashen hausa na radio boh kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar Niger mazamni ƙasar Kamaru. Salamu alaikum radio biyo ta Heran ina gaida ku ina muku fata alkhairi da fatan ku lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya fata alkhairi zuwa gare ku zuwa ga ma'aikatan ku musamman ma zuwa gare shi Hassan Barka yana mai fata alkhairi. Dangance da damar da kuke ba mu gaida yan wada da arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan wada da arziki. Da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin Agarci jamhuriyar Nijar. Ina gaida iyayena suke can garin Maradi su da garin Daure ina musu fata alkhairi da fatan suna lafiya. Inda kuma wannan garin agas ina gaida dukkanin yan fadodi yan kulubus a bisan ka ina musu fata alkhairi da kai aboki na hamma pepe mu so juna ina mai fata alkhairi da kai abdulaziz malam ina mai fata alkhairi da kai shuta da yake radio noma da fm ina gaida shi da dukkanin ma'aikatan radio sara fm ina gaida su eh akwai mambobi na himma matasa ina musu fata alkhairi da kai ibrahim himma matasa da kai fati mataja himma matasa da kai isaka ishe himma matasa ina gaida shi musamman zuwa ga azara ina mata fata alkhairi himma matasa da dukkanin mambobi na larki na faradi na pgs na aje makaranta na duniya makaranta musamman zuwa gare ta hafsatu rabuwa da radio sai tilas ina mata fata alkhairi radio biyu wacce ta yaran a tashi lafiya ina muku fata alkhairi kuna tare da mamman shafi'u wanda aka shirya tufaka mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin agarsu jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida Radio Iran. Mai magana Hassan Laji Umar daga sabon garin da magaran na jamhuriyar Nijar. Da yake muna karshen mako ne na so ku ba ni dama zan mika sakonnin gaisuwa ga 'yan uwa da muna arziki. Tarko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ina gaida Hajiya mai gyaran sallah wanda yake babbar tashar da magaram. Ina gaida Isuhu mai gyaran sallah wanda yake babbar tashar da magaram. Ina gaida Kirimo mai sai da wai sallah wanda yake babbar tashar tashar da magaram ina gaida mutari mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida alkasin baba liman wanda yake birnin agadis ina gaida kabiru sila usman wanda yake bakin taransa da magaram ina gaida usaini alhaji omar ina gaida isuhu madattai sunushi madattai ina gaida dozman taksi moto ina gaida shugaba raba mai aski ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio na gode ku tashi la mai magana na Sailaji Omar daga sabon garin da magaram na jamhuriyar Nijar. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. to bari haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkazim Mubarak don wata da shirin na shiriyar alkur'ani. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan lanan ne abin kyama. Bismillah ألا مي رحم مي جنقي suka yawaita sabo kada ku ɗebe kauna daga rahamar Allah. Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya. شكا الا ما يغفر لي ما يرحم وانيمو Ubangijinku, kuma ku miƙa wuya gare shi tun kafin azaba ta zo muku sannan ba za a taimake ku ba. To dangane da abubuwan da muka saurara ko kuma waɗannan ayoyi na alkur'ani da muka ji a cikin wannan sura suratu zumar a wancan shiri da ya gabata ubangiji subhanahu ta'ala mun karkare wasu bayanai ne dangane da aya ta hamsin da biyu a cikin wannan sura to bayan wannan ubangiji subhanahu ta'ala wanda a wannan aya ta hamsin da biyu ya nuna cewa su 'yan adam ya kamata su sani cewa fa shi ne yake yalwata wa mutane ya bada arziki kuma shi ne yake yumke arziki ga waɗanda yake so amma fa duk yana yi ne saboda maslaha ta su bayi baki ɗaya to bayan ya yi wannan sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala a cikin aya ta hamsin da uku wadda muka saurara yanzu haka sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa da manzansa Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa wasallam yake bashi umarni akan ya gaya wa mutane wani abu yake cewa qul ya kai Muhammadu ɗan Abdullahi ka ce da mutane lallai waɗannan waɗanda suka kasance suna ƙetare haddun Allah subhanahu ta'ala wato wani kira ne Allah ta'ala yake umarni yake kuma zuwa yana gaya wa manzansa wannan umarni ɗin? cewa kai Muhammadu manzanmu da muka aiko ka da saƙo to lallai ka gaya wa mutane ni ubangijinsu ina cewa ya ibadi ya ku bayina alladhina asrafu ala anfusihim waɗannan waɗanda suka ƙetare haddi suka shiga cikin wani wadi suka yi abubuwa na ƙetare haddi domin cutar da kawukansu da kansu wato suka aikata zunubai to ubangiji yana cewa da ku latai asumin rahmatullah kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah Allahu akbar ku dubi wani abu da ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ga bayansa ba wai wani abu ne na kiran bayansa waɗanda suke da'a ba fa a'a bayansa waɗanda suka saba masa Allah yake kira anan ku waɗanda kuka saba mun ku waɗanda kuka yi zunubi ku waɗanda kuka yi duk abin da na hana to duk da cewa kun yi waɗannan Allah yake cewa la taqnatu min rahmatillah kar ku kasance kun shiga cikin wani wadi na yanke kauna daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala me yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa inna Allah ya gafiru zunuba jami'a domin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gafarta dukkan zunubai baki daya kuma bayan yana gafartawa huwal gafurur rahim sannan kuma shi ubangiji ne mai yawan gafara mai yin rahama ga bayinsa hatta waɗanda suka ƙetare haddi waɗanda suka yi wani abu na sabo to ubangiji subhanahu ta'ala yana shafe yana yafe dukkan wasu abubuwa na zunubai da suka aikata to wannan ba ƙaramar koyarwa ba ce shirya ce ta alkur'ani mai muhimmanci ga mutanen da suke ganin cewa sun aikata zunubai amma su suna ganin ma Allah ba zai yafe musu ba zunubinsu misali za ga waɗansu sun aikata zunubai sun yi abubuwa wanda Karima ba zai ci ba su kansu suna ganin cewa wannan zunubin da suka yi kurin ba abin da zai kankara zunubin illa wuta sun ba wa kansu ma kurin guri a wutan su da kansu saboda haka waɗansu saboda tsabar yanke ƙauna da kuma yanke cewa Allah ba zai musu rahama ba sai ka gama sun daina sallah sun daina yi duk wani abu da yake na kirki domin su sun riga sun ba kansu cewa koren su wuta za su ce to a nan Allah ta'ala yake cewa da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa irin waɗannan waɗanda suke zunubin nan cewa kada ku yanke ƙauna domin ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai rahama ne kuma shi ne mai gafarta dukkan wasu zunubai saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa anibu ilallah abin da za ku yi kurin shine ku koma zuwa ga Allah anibu ilallah subhanahu ta'ala din nan shine na farko ku fara yin nadama akan abin da kuka yi in kun yi nadama sai kuma ku shiga cikin al'amura na tuba sai ku yi tuba amma taubatan nasuha wato tuban da mutum ya san ba zai koma ba in har kuna son Allah subhanahu ya gafarta muku zunubanku gaba ɗaya to ga abin da Allah yake nuna mana hanyar da Allah yake cewa duk wanda ya bi wannan hanya to Allah zai gafarta masa zunubansa baki daya mutum ya yi nadama ya san yana yin abubuwa na zunubi ya san yana yin abubuwa waɗanda Allah ya hana to na farko ya fara yin nadama cewa ya yi nadaman waɗannan abubuwan da ya yi daga baya kuma sai ya yi tuba ya ce to shi kuma na tuba har abada ba zan dawo ba sai kuma Allah ta'ala yake cewa sai kuma wa aslimu taslimu sai kuma ku miƙa wuya gaba ɗaya zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mutum ya kasance yanzu mai aikata duk abin da Allah yake so. duk abin da Allah ya umarta mutum ya aikata duk abin da Allah ya hana mutum ya hannu to fa wannan fa mutum zai yi ne fa tun kafin mutuwa masu irin waɗannan zunuban waɗanda suke sabo suka kutsa cikin sabo suke son kuma Allah ya gafarta musu dukkan waɗannan zunuban to gafa hanya nan su yi ƙoƙari su yi wannan tuba ɗin su koma zuwa ga Allah su miƙa wuya zuwa ga Ubangiji ta'ala tun fa kafin mutuwa ta zo musu. tun kafin ranar kiyama da azaba za ta zo musu to tun wannan lokaci bai zo ba tun anan duniya su yi wannan sannan tun mutum yana nan yana kallon duk abin da yake gudana a cikin wannan duniya da muke nan ba wai zai zo ne yana cewa a wannan lokacin a'a ai ina da wanda zai zo ya cece ni ko kuma ina nan ina tsammanin ceto to duk wannan fa ba zai taimaka mutum da komai ba domin ba abin da zai samu mutum ranar kiyama na taimako daga wani ko kuma wani wai zai ceci mutum matukan ya mutu akan irin waɗannan hali na zunubi waɗannan da suke rudun kansu za ga wani ya zo yana cin haramun yana yin abubuwan duk da yake so na baɗala sai ce wai ai akwai bayan Allah waliyan Allah za su cece ni ranar kiyama ba wanda zai cece ka ranar kiyama ceto ma baki ɗayansa ba zai taba faruwa a ranar kiyama ba sai da izinin ubangiji subhanahu ta'ala to ubangijin da ka saba wa da gangan sannan ka ce wai ranar kiyama wani zai zo ya cece ka daga wajensa ai ga hanya kurin Allah ya riga ya kawo tun kafin mutum ya mutu to ya mika zuwa ya mika wuya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana abin zai faru ne tun kafin mutuwa ta zo tun kafin azabar ranar kiyama ta zo tun kafin wannan lokacin da zai zo wanda ba wanda zai taimake ku ba wani mutum ɗaya kowaye da zai zo ya taimaki mutum a wannan ranar ta hanyar shafa'a ne ko kuma ta hanyar wani abu na taimako ba zai faru ba. To da wannan ne ma kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kan sauran lokaci ga takaitattun labarai. Jagoran junjin halin musulunci Ayatollah Imam Said Ali Khamenei a nan ƙasar Iran ya bayyana cewa tattakin arba'in na Imam Hussein Ali salam da ke faruwa a Iraki da kuma wasu wurare alama ce ta Allah Ta'ala yana son ɗaukaka tutar addinin musulunci a duniya. kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto imam hamna'i yana faɗar haka a jiya asabar a lokacin da ɗaliban jami'o'i a nan ƙasar iran suka kai masa ziyara a husainiyar imam khomeini kudisa sulhu da ke gidansa a nan birnin tehran jagoran ya buƙaci ɗaliban jami'o'i matasa su yi amfani da samartakan da suke ciki ta yadda ya dace don za ta wuce su shiga cikin ƙungiyoyi masu raya addini da kuma zukatansu su kuma gode wa allah ta'ala bisa ni'imar da ya yi masu imam hamna'i ya halarci taron arba'in na imam hussein salam da sahabbansa da suka yi shahada a karbala a shekara ta 61 bayan hijira a husainiyar imam khomeini da ke gidansa a nan birnin tehran tare da ɗaliban jami'o'i da suka ziyarce shi shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ba zai gana da takwaransa na ƙasar amurka joe biden ba a ziyarar da zai kai birnin new york don halartar taron babban zaurin majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara karo na saba'in da bakwai kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta cbs ra'isi ya bayyana wa cbs kan cewa ba zai haɗu da biden ba kuma baya tsammanin haɗuwarsu yana da wani amfani shugaban ya ƙara da cewa a wajensa babu wani bambanci tsakanin gwamnatin democrat ta shugaba biden da kuma wacce ya gada ta conservative ta tsohon shugaban kasar wato donald trump ya kuma kara da cewa a baki dai sun bayyana mana cewa akwai bambanci a tsakanin jam'iyyun biyu amma a aikace babu hakan a ranar 15 ga watan satumban da muke ciki ma shugaba ra'isi ya faɗa wa tashar talabijin ta aljazira ta ƙasar qatar kan cewa shi bai ga wata fa'ida ko amfani wanda a ƙasar iran za ta samu a haɗuwar shugabannin ƙasashen amurka da iran a kai tsaye ba a haɗuwarsu a ganinsa ba zai sa amurka ta wa ƙasar kuma tattalin arziki mafi muni da ta ɗora wa ƙasar ba kakakin fadar kremlin na ƙasar rasha ya mayar wa shugaban ƙasar amurka joe biden martani dangane da furucinsa na cewa idan putin ya yi amfani da makaman nukiliya ko kuma na sinadarai kan ƙasar ukraine to hakan zai sauya fuskar yakin da ake yi a ƙasar ta ukraine ya koma irin na yakin duniya na biyu tashar talabijin ta plus tv a nan tehran ta nakalto kakakin putin yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa ƙasar rasha tana da jan layi dangane da amfani da makaman nukiliya a kan wata ƙasa a duniya kuma a rubuce yake cikin tsarin harkokin tsaro na ƙasar rasha wanda kowa yana iya karantawa dimitri peskov ya ƙara da cewa a fili yake ƙasar rasha za ta yi amfani da makaman nukiliya ne kawai kan wata ƙasa idan da farko ita ƙasar ce ta yi amfani da irin wannan makamai kan ƙasar rasha a wani bangare kuma kimanin wata guda da ya gabata ministan tsaron ƙasar rasha sagai shaigo ya bayyana cewa ƙasar rasha ba ta bukatar amfani da makaman nukiliya don samun nasara kan sojojin ƙasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa boh daga nan birnin tehran wata kotun kare haƙƙin bil'adama a ƙasashen turai wato the european court of human rights echr a takaice ta yanke hukuncin cewa dole na gwamnatin ƙasar faransa ta dawo da 'yan ƙasar guda biyu mata wanda suka shiga ƙungiyar daesh suka je kuma ƙasar syria don yaƙi da gwamnatin ƙasar amma halin yanzu ɗaya daga cikinsu ta mutu a yayin da ɗaya kuma take zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ɗanta da kuma 'ya'yan wacce ta rasu a arewacin ƙasar ta siriya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kakannin yaran ne suka shigar da ƙarar ƙasar faransa a gaban wannan kotun don tilasta wa gwamnatin ƙasar amincewa da shigowar matan da kuma 'ya'yansu da suka haifa a hannun da'ish shigowa ƙasar faransa To ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokaci na rara mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu dauki da sadin shirin amma kafin na amma din tahir amin da ka tuma labaran duniya ni ma da shirin nake ni cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na rage zuwa to www.tv1.ng a huta lafiya.